Foto na sha tara Nehemiya a gaban sarki Nehemiya Sura ɗaya aya ɗaya zuwa Sura biyu aya tara Nehemiya yana zamne a ƙasar Babila shekaru da dama bayan mutuwar Daniel. Nehemiya shi ne sarkin shayaswa na sarki. Abokan Nehemiya sun zo daga Urshalima domin su ziyarce shi, suka ba shi labarin an ce urshalima da yaƙi duk birnin ya lalace nehemiya ya damu ƙwarai da jin haka ya yi addu'a ga allah domin sarki ya ba shi izini ya koma urshalima ya sake gina birnin ya ci gaba da aikinsa har wata rana sarki ya gane shina da damuwa ya tambaye shi dalili nehemiya ya ce ma sarki birnin kakannina ya lalace duk garin birnin ya faɗi sarki ya ce masa me za ka yi yanzu nehemiya ya ce ina roƙon izini wurin sarki in koma urshalima in sake gina birnin sarki ya ba shi izini tare da dukiya mai yawa domin shi iya gudanar da aikinsa Allah yana da iko har koyaushe, idan muna nuna biyayya gare shi, zai yi mayan al'amura ta wurinmu, kamar yadda ya yi da Nehemiya.